Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Wani babban jami'an tsaron kasa a Amurka ya ce Washington da Beijing suna kan matakin farko a tattaunawar wadda za ta kwantar da tankin soja tsakanin kasashen amma ya ce za a gwada muhimmancin da China take baiwa batun. Babban jami'an tsaron kasa a Amurka mai kula da yankin Indo-Pacific Kate Campbell ya faɗa wa masu sa ta yanar gizo cewa tattaunawar za ta bai da hankali ne a kan batutuwa kamar makaman nukuliya sha'anin yanar gizo da sama jannati wasu fannoni da ɗan kuskure ka iya haifar da babbar matsala za mu yi takatsantsan a wannan tattaunawar in ji shi ya ce shugaba shin Jinping ya nuna ya shirya wa wasu waɗannan abubuwa amma yana tunanin sa'an ɗan gwada shi zuwa wani lokaci kalaman na campbell na zuwa ne kwanaki kalilan bayan tattaunawar da shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping suka kwashe sama da sa'o'i uku suna gudanarwa a wani taron yanar gizo akan batutuwa da dama ciki har da batun 'yancin bil'adama da gasar tattalin arziki da kuma batun taiwan babban sakataren kungiyar tsaro ta nato john stoltenberg ya yi tsokaci a jiya juma'a akan hali da ake ciki kan iyakar tsakanin poland da belarus yana mai nuna tsananin takaicinsa kane ya ce kungiyar kawancin tana shirye ta taimaka wa abokiyarta Stoltenberg ya yi waɗannan kalaman ne a birnin Berlin, inda ya gana da shugabar Jamus mai barin gado Angela Merkel domin tattaunawa akan wannan batu da ma wasu batutuwa da suka shafi kungiyar tsaron ta NATO. Poland da kungiyar tarayyar Turai suna zargin gwamnatin shugaban Belarus Alexander Lukashenko da baiwa bakin haure makamai wanda galibinsu sun fito ne daga nahiyar Afirka da gabas da tsakiya da kuma Afghanistan inda ya gayyace su zuwa Belarus kana ya tura su kan iyakar Poland zargin da ita Belarus din ta musunta. Sojojin Poland sai ta samun aron gama da bakin haurin yayin da suka yi yunkurin kusawa kan iyakar a cikin 'yan makonnin nan. a jiya juma'a wani kwamitin mashawarta na cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka cdc ya kada ƙuri'ar bai ɗaya akan samar da ƙarin allurar rigakafin covid-19 ga masu shekaru goma sha takwas da sama da hakan cibiyar cdc ta ce waɗanda ma suka haura shekaru hamsin akwai buƙatar su yi ƙarin allurar wannan mataki na zuwa ne bayan da hukumar abinci da magunguna ta amurka fda a jiya juma'a ta faɗaɗa umarninta na amfani da ƙarin rigakafin pfizer da moderna a matakin gaggawa ga waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas a duk jihohin amurka hamsin an yi ma wasu ƙarin allurar rigakafi daga moderna da pfizer biontech amma yanzu za a yi wa duk wanda ya yi allura ta biyu bayan watanni shida da suka shuɗe su ma waɗanda suka yi alluran johnson and johnson da ake yi sau ɗaya an shawarce su da su karɓi ƙarin allurar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministar harkokin cikin gida ta birtaniya priti patel ta faɗa a jiya juma'a cewa ta haramta ƙungiyar mayakan hamas lamarin da ya kai matsayar birtaniya a kan ƙungiyar mai mulkin gaza ya yi daidai da matsayar amurka da ƙungiyar tarayyar turai hamas tana da ƙarfin ta'addanci ciki har da damar kai ga manya da mugan makamai da kuma kayan horar da 'yan ta'adda fatal tana faɗa a wata sanarwa ta ce waɗannan su ne dalilan da ta sa a yau take haramta ƙungiyar ta hamas baki ɗayanta za a haramta ƙungiyar ce a ƙarƙashin dokar ta'addanci kada duk wanda zai nuna goyon baya ga hamas ta hanyar cire tutarta ko kuma shirya wa ƙungiyar taro ya take dokar da ma'aikatar cikin gida ta tabbatar da ita ana sa ran fatal za ta gabatar da wannan sauyi a gaban majalisar dokoki a mako mai zuwa a ƙarshe a lokacin da sojojin myanmar suka kwace mulki a farkon wannan shekara nan ne fa sojojin suka fara wata ɗabi'ar kama 'yan jarida tana yanke layukan yanar gizo da kuma kwace lasin kafafen yada labarai juyin mulkin ya yi sanadiyar ayi chang nai babban darakta kuma babban editan wata kafar yada labarai mai zaman kanta ta democratic voice of bama dvb ya koma gudun hijira. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba matsalar tsaro ne a jamhuriyar Nijar. Madalla. Bayanai sun nuni da cewar kosawa da irin yadda 'yan bindiga daɗi suka hana wa jama'a sakewa a ƙauyukan jihar Talabiri mai makwabtaka da ƙasar Mali. ya sa matasan Bani Bango a ƙarƙashin jagorancin magajin garin kaddamar da ayyukan sintiri a faɗin gundumar a kwatankwacin civilian JTF a jihar Borno Najeriya da nufin kare jama'a da dukiyoyinsu daga aika-aikar waɗanda wani zubi ke shigar 'yan bindiga daɗi ko kuma 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi. A ci gaba da wannan aiki na kare kai ne a yarin matasan na Bani Bango ya kutsa jejin ƙauyen Adabdab domin farautar wani hatsabibin da ya addabi kowa lamarin da ya zo a karkace sakamakon kwantan bauna da 'yan bindiga suka yi 'yan sa kan lokacin da suka kutsa wannan daji. Shebu Hashimu na daga cikin waɗanda suka tsira da kyar daga wannan kwantan baunar. Mayar Bani Bangu shi ne ya samu wani labari wani dan iska yana ce ana da yana da Motorola yana so dan gane shi a gaskiya ne Motorola na yana hannunsa yana ba da labari 'yan eh, eh, eh, ta'addan nan ko ba gaskiya ne ba. Si zai ta yi ga mutum na ni ko da nace mai maka magana wannan wannan mayar na ne ka san kawu ko ce mishi to ni ba zan sace ka ba kai kadai ka kai daji sai na bi ka amma zan bi ka in saya tije goro ina tije goro in ka samu wani labari wanda bai da kyau sai ka kira ni ka kama maka to shine mun ka zai sai yan terrorist nan sun zo hadar da sun kai attack da sun kai attack wurin nan nace mishi to ka gani yanzu da dare ya yi don operation nasi ma da dare yake so yi shi ya tafi wurin mutum nan ya gane shi ko yana da batarin lamin ko bai da shi nake to wannan ya bar shi har gobe da saye don yana yi yiwa waɗannan suka zo nan sun yi alba-alban nan suna nan sun yi maka ba maskat amma da saye an Allah kai mu zai ma zarrace ka mu tai mu ga mutum nan sai da saye mu huce a dab mun samu kirgizan muna kore sai sun huce suna zuwa a dabda su yan ta'addan nan sai sun gane mu bisa tudu sun hange mu sai sun biyo mu sun zo to da mun muna da cibiya da ya kake wa da kamshi gona ce da abdullahi da minimi sun ka halba mutane sun halice mu gundumar bani bango da ke da tazarar kilomita goma sha tara iyakar da mali na daga cikin wuraren da suka fi ko ina hadari a wannan yanki sakamakon rashin kwararan matakan tsaro daga bangaren mali lamarin da ya wa 'yan ta'adda damar cin karansu ba babbaka duk da matakan tsaro da gwamnatin Nijar ke ɗauka. A yau kusan komai ya tsaya cik an rufe kasuwanni da dama. Makarantu da asibitoci sun dakatar da ayyuka, sannan kisan faran hula da 'yan bindiga suka fito da shi a matsayin wani sabon salo ya sa jama'a kauracewa gonaki. Suna na Muna so a kara mana sojoji, mu samu kwanciyar hankali, mu samu kuma abinci da komi da komi dai muna so to akwai marayi to akwai mata da yawa da majayen sun kai mutu wasu akwai mata uku hudu biyu a gare su sun ka mutu kuma to lalle dai a kawo musu abinci da abin da za a iya a ba su su ci su yi komi dai muna bukatar kwanciyar hankali tashin hankali ya hana mu mun karatu ba mu nan da iko tsoro da gaske ma akwai tsoro da ana ta kashe mu dole akwai tsoro cikin ƙasa muhammadu adamu sai hankuri abin sai hankuri mu dai sai da hankuri ga mun shiga halin kaka mun shiga halin kaka mutane ba su san yadda za su yi ba kawai sai dai allah shi taimaka gwamnati ya taimaka ya samu nanu labarin da ya zo mun ka samu labarin abin sai da hankuri sai da hankuri hankalinmu ya tashi an kashe mana yara duk yan uwana ne waɗannan mutane da mutum 69 nan duk yan uwa ne kun babu wanda ban san su cikin su ba da dama ga mu ba mu yi noma ba babu abinci ga tashi hankali mun bar gidajenmu sai da hankuri ga yara suna garin mu marayi to kowane irin fassara za a yi wa wannan al'amari na bani bango Abdulrahman Alkasim mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a jamhuriyar Nijar. Ina ga an kai wata kwana. wadda take bukata a sa ido kwarai a fahimci mai faru na farko dai ya kamata a ce majalisar dokoki uh, ta shirya muhawara ta kira ministocin da abin ya shawa da na cikin gida da na tsaro ta bincike su muke faruwa kuma tun yaushe ta gwamnati ta ba da wannan izini na ɓoye wanda ba a hukumance ba irin wannan abubuwan su rika ba idan ba gwamnati ta ba da izini ba in wasu hukumomi ne na matsayi na karamar hukuma ko na jiha ko na gunduma ke kenan ya kamata a saurare su kuma a tuhume su saboda ba ni tsammanin a ce kasa ko sojoji ko jami'an tsaro sun kasa irin yanda mutane za su shirya kansu a matsayin su na 'yan banga ce su za su kare kansu da kansu ma in ka diba duka makwautan kasashenmu um, ai ita nijar kin halin da ake ciki nata kin yahi na kowanne sauki in ka ɗauki mali kusan kashi saba'in ko tamanin cikin ɗari na kasar cewar firaministan ta bai hannun ƙasai in ka ɗauki burkina dubban garuwa suna hannun in haka ne to da jamhuriyar nijar in kenan ai rashin godiya allah ce a ce kamar sojojinmu da jami'an tsaronmu kokarin da suke bai isa ba sai wasu mutane sun ɗauki sanduna su su ce su za su magana To sai dai kuma ra'ayoyin jama'a sun sha bamban dangane da wannan magana na kafa kwamitin 'yan sa kai a yankunan da ake fama da matsalolin tsaro. Hamidu Sidi Fodi dan fafutuka ne na ƙungiyar kulawa da rayuwa. shi wannan uh, group auto defense in ake gai sai da lan formal ba ta yiwuwa ne ka zo ka rungume hannu an kashe uwan mutum an kashe uban mutum an kashe kannunka dan dai kana son a zamna lahiya sai ka rungume hannu kai ma a zo kashe ka dole ne mutane sai sun tsara kansu yau in ka doka daga daga torodi ya kawo wajen bani bangu ya kawo lam duka ta'adda suna nawa wace. kenan yau kasa ga tamu kawai sai abin da Allah ya yi kuma a matsayin mu na horar hula na Afirka gaba daya in Allah ya yarda sai mu gwagwarmaya tsohon shugaban kasar Faransa wanda ake ma Sarkozy da ya zo ya haɗa kai a kashe Gaddafi ai mutuwar kadafi duk ita ta sa aka saci bindiga aka wawace nan ana kashe mu wannan bawan Allah ba za mu iya haimi ba kuma sai mun kai ƙarar shi a kotun duniya Allah ya yarda Lura da mawuyacin halin da ake ciki, shugaban kasar Nijar Alhaji Bazoum Muhammad ya kai ziyara a wannan karkara. C'est mon devoir élémentaire qui commande que dans des instants de ce ya ce nauyi ne da ya rataya a wuyana a irin wannan lokaci na zama makoki in zo da kaina in gwada alhini sakamakon mawuyacin halin da kuke ciki kun yi asarar mutane 69 akasarinsu matasan ƙauyukan gundumar bani bangu nishar kaf ta yi bakin cikin mutuwar waɗannan mutane kusan galibin waɗanda suka yi jawabi sun koka ne akan matsalolin abinci da kuma uwa uba matsalar da ta haddasa tsayawar al'amura shekara da shekaru fatanmu a maida mun iko kowane farancar a mun farancar halice muna in ba halice muna ba bai kare mhm. dun abubuwan ga da ke faruwa ba yan kasan gu suke yi shi mutane da suke hito waje su zo su buge mu su kashe mu mhm. su koma iko da ya zo kwarare kawai su yi tunijar babu magani sai da a lice farancar makaranta lakol duk ko ina an lice ba ni gon kadai ne su ma in an ji kajab kowa yara sun wace ba yi sati ba kashe mutum kullum ana tuka ba yi sati ba kashe mutum kullum kashe mu ake wallahi akwai wadanda dai placer sun ka zo babu inda suna shiga suna yadai a kasa a hili babu daci kuma yara gasu babu komi ko abinci babu babu uba babu wanda yana yi misi kula da su muna son dogon murya rezidan ya yi muna taimakon tun da ba su komi da sun ka gudu babu kaya babu komi da komi shugaban kasar ta Nijar Alhaji Bazum Mohammed ya yi alkawarin ɗaukar matakan da za su ba da damar kawo ƙarshen kangin da ake ciki a Bani Bango. a wani bangare na dokar ta ɓaci da gwamnatin Nijar ta kafa a johin Talabiri, Difa da wani sashe na Tawa. Matakin ya haramta zirga-zirga da babura sakamakon lura da yadda 'yan ta'addan ke amfani da babura wurin aikata aika-aika. to sai dai kuma jama'ar bani bango sun bijirewa wannan doka abinda masana tsaro ke cewar dalilin kenan da ya haddasa kara lalacewar al'amura ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu a wannan shekara a jihar talabiri galibinsu a arewacin jihar sanadiyar taɓarɓarewar tsaro a mali da burkina faso wanda ake dangantawa da bazuwar makamai bayan rushewar gwamnatin kanar mu'amar gaddafi a kasar libya sai dai rashin ganin wani kyakkyawan sakamako a game da wannan yaƙi da 'yan ta'adda da ya janyo girke dubban sojojin kasashen yammacin turai da ma na kasashen yankin sahel ya sa jama'a ke ci gaba da azayar tambaya game da ainihin dalilin jirgi waɗannan sojoji da ake ganin suna da ingantattu kuma wadatattun kayan aiki. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, abokin aiki na Suleiman Mumin Barma da ya taimaka wurin kawo wannan shiri. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadinsu duka, Sunana Hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dan gari wanda ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM birnin Kwanni jamhuriyar Nijar zan gabatar muku. Shirin daman shiri ne wanda ke gudana a ƙarƙashin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo kan da ke ma'amala da su a nan nahiyar afirka kuma a yau shirin na da ɗan gari ya kai ziyara ne a garin da ɗagarka da ke cikin da'irar birnin kwanni a cikin gundumar birnin kwanni haka zalika garin yana yamma ga garin birnin kwanni maso adarta kilomita hudu kacal kuma na sadu da mai garin na da ɗagarka wanda ya soma da bayyana sunansa barka kare tambayar da zamu hare maka mai gari shin wannan gari na da ɗagarka me yasa aka ce mai da ɗaga garka na harin dai suna sha'ayin matsahi sunan sunan kenan na tsahin gari matsahi to abinda an muharin can ga tsohi wa'anda mun ka dan iske mu ɗan wayo sun ka ce muharin ca da ɗagar ka daɗa mutum aka yan abu ya cije ma mutum in ya taho mun ka bincika mun ka gani an waye mai kai to shi a an daɗa shi shi muharin sai an ka tsaisa garin da ɗagar ka ba nan na da ɗagar ka take ba ta can kwani da ɗagar ka gida matsaha an da an kai wa'anda nan sun kai zama kwanni yannan na an ka ce to haka bai in ana hanyar sarki ta in ya hito da gidan shi ko in ya hito da bariki abin da za a yi matsahi ai kokari a ta yamma ga kwanni a auna wuri inda za a zama lahiya sai matsahin shi cire ya koma tunda in sarki za a bariki sai an sakwa dogari guda ne hmm. shi taho shi iske matsahi bakin garka ya ce shi ka gida da sarki nan ta shi shiga in sarki ya huce shi hito kuma in ya hito da bariki sai an sakwa dogari guda ne ya taho shi haɗi sai an ka ce to haka bai a ta yana yamma ga a tibi wuri inda matsa sai kafa da ɗagar ka hayo wacce da ɗagar ka ta bi kenan to shi na an ka taho na sai an ka kafa ga da ɗagar ka to ka ji maharin da ɗagar ka. to me yasa aka sawa dogari shi kasa da gudu shi ce ma matsa ga sarki nan zai wucewa. dan tun san al'ada ba a ido bi an kai ido bi ko wani shi mutu da sarki da matsahi in an kai ido bi ko wani shi mutu ko a makance duk shi yasa a tun eh, al'ada ta ta wannan ba su haduwa san san san duk wanda an ka ce asar na wancan sarki ko dan yaro na in al'ada ta ɗauka na da ɗagarka ba su ido bi da sarki. To can da na ko kuma har yanzu? Har yanzu zaman da ake ba a haɗuwa san san san har yanzu. haka na muke sai dai in zai yi wa sako shi biɗi wani shi aiko ni ko in biɗi wani in aika inda shiki ko waya ba mu yi waya kai talfo ma na waya dan da shi babu mai sai dai sako a aiko wani ko ka aika ko yan aika wani to ka ji hira ba ko waya ah, ba mu waya ba ku haduwa ku ido ba mu haduwa wani bai ganin wani abada to matsahi ka ce sunan ka sha'ibu abdulkarim matsahi na garin da dagarka mm. to me yasa aka ce maka matsahi sarauta a haka nan ta da dagarka duk wanda al'adar nan ta ɗoka sunan shi matsahi ko sha da suna ne sunan garin tsahi dan tsahi ya gada kuma da shi na aka hakku to yanzu kai kai ne mai gari na da dagarka na nawa yanzu haka ni an na goma sha uku wa'anda wani sani ni tambayi tsohi na gabana su ma sun kaci ba su san wasu ba an fuskutowa na an kai ni an na sha uku muna emusan eh, a halin yanzu kamar cikin wannan gari na da dagar kami a al'adan mutanen garin to al'adan mutanen gari canda wadda ta taso dan canza da da da ma in an yi sallah in wani bako to yi sallah kone wuri kai. ba sallah cikin gari cikin gari can da to yanzu ko har Allah ya kawo sai ai sallah mu bangare na annanci mu muna nan daban su ko nasu suna daban babu mai takwara wani kowa da hanyar shi mu da hanyar mu inda muka su da hanyar su mun zamna waje guda lahiya. To na ga wani littafi cike da sunayen aljannu kala-kala akwai sunan gewaye ga gari sun zagaye garin ko ina suke. To haka na nana na da kak gane sun nan hmm. zagaye da gari suke wuri-wuri. Wuri-wuri. Ah. Duk kowane da yan da shiki. In na bukata sai na tayi wurin nan. inda shike in yi maganar da na kai kowane ya nan wuri wurin namiji ko mace akwai inda mace take akwai inda namiji shi to a bakin gida mu an gwada muna wata yar bukka an ce muna sai bukka ba bukka to an ce bukka ga bukka ga tanan an ce aljana a cikin ta shin aljana a cikin ta ko don mun ga an killace an kewaye ita ta ta sarauta ita aljana wata ita ta abubuwa mai wannan gida wannan bukka da ka gani ba karama ta ba in ka ka shiga ciki komi miƙe da kai ba haka kai bakinta kuma in ka tahi tsaye ba haka kai bakinta wannan da ka gana ƴan karaman nan da ka gani awo to kai ɗaya ka shiga ciki ko kuma mutane kowa kana aka gayyaci mutum shi zo shi rake ka ku shiga ciki ni ɗaya na akwai inda ko ka so ta ya ɗan jarida ban barin inda ka zo ko tsohu ban ga son da wani bako ba ko ni haka nan na da ni ta san mori in bako na in ce koma amma wanda a anne ainihin aikin mu guda ko ɗan yaro na da shi muka taya don gobe shigawa da akai. amma ita bukka ta bakin gida ana iya gayyatar mutane su zo ko shiga tare. A'a, a'a, ni ɗaya na, ni ko na san lokacin da naka shigar ta. kana lokaci daban naka wanda ka kashe na kan kai na wanda na kashe ta can cikin wannan cikin wannan to in kamar bukka ta tsufa ko kuma ta ta wani abu ko ruwa sun ka ya aka yi don na ga ba ta da leda ba a sa don maganin ruwa da sauran ba ta ko da ko ɗabba ta yi sai in ta tsufa ni shiga ni ga ta tsufa yannan sai in kwari ma koma yin wata to yan kwari aljanna ba ta heran yau ina tana nan tare da wanda annan suna aiki in ya gusa ta gusa sai mun gama mu share ma wurin ta shikenan ko ina ba ta zuwa gado na ba To muna iya musan matsahi shin wannan garin na da ɗagarka da yalla akwai wata martaba gare shi banda waɗanga abubuwa da mun wanda za a ci ta daban wadda ga ta duk yan an kewo duniya ga yan ba na an kato garin na da ɗagarka ba a iske wannan abu kuna da shi nan. To wannan da kaci duk wanda ya yi gudu ya taho hannun samiyan baki na. Ya tsere ke Ko iko shi ka ko wata sarauta haka biɗa ko ko wani abu na an kai mai in ni taho ya ce nan na ni taho sai in roƙa mai akwai wuraren da aka roƙa sai shi samu wannan sauƙin wannan matsala in Allah su. In je ya taho. In je ya taho. Ma'ana dai kuna da martabar da in mutum na da wata matsala in ya zaka nan inda kuke to wannan matsalar ta warke insha Allah kuma haka ake hayo haka ake hayo har gobe har gobe wasu shekaru da ni zakuwa nan inda kake mun kai ta hirace hirace kai nuna muna wasu irin itatuwa inda kace da ma kasar Isra'ila an yi kamar kana da hulɗa da mutane ne irin na waɗannan ƙasashe ko ya ne abin shi to itacen na har yanzu suwa nan kahe suna ɗaya har gobe da ce isra'ila da can eh har gobe itacen nan yana suna yaya har gobe Tura isra'ila sun kama su koya ne aka yi abin su tare da su sun ka taho tare yan nijar sun ka ce ina na kamata su sa icce sun ka zo sun ka gani mun ka sa icce har yanzu iccen mu a unwani da yanzu kamar 'yan za a kimanta wannan gari na da abin ta maka ga da kaji suna ana haɗi ga tele ni aka ce ma oringa oh. oh, oh. to ni an fara sata mm. ai yanzu irin na yana duk wanda ga son irin shi yanzu haka ne a da manash yanzu kamar in za kwatantawa eh, mai gari matsayi kamar wannan gari ana iya cewa Allah ya kai shekara nawa da girka yanzu haka. To na dan hasashe Elisa yan wajen shekara ɗari uku da wani abu nan hasashe hawa. Tun da ban san wasu ba. Da girka wannan. Eh matsahin ne wa'anda an kai ban san wasu ba wa'anda dai ni sani dan nawa wayo dai sha uku ɗin ga. to akwai wasu ba ko su na gabana sun ka ce ba su san wasu ba. Mun ga cikin gidanka kuma wani bi'a kan ce akwai kala ko nau'i na mutane wanda ba su shiga ko kuma akwai irin sutura ko takalmi ko na wanda ba ya shiga ko dawaki ko wani abin nan. Ya dai haka nan na. wadda kaji an ci har ka tsahin garin mu na da dagar kawo ya gare. Wa be ya shiga yanzu da Yanzu kaga dai na harko harin kaga dai in mace da cikin shegi nan garin daga ta kai. In ta aihu ta kwa arba'in ta gama jini sai ta komo gidansu to na ɗai rashin lahiya in ya kama mutum an ka ga ya nisa guddo shi a kai ba a barin shi rasu cikin gida na uku doki ba namiji bai shiga gida kuma ba a doki namiji duk wanda an matsa sai dai mace sai macen godiya ko macen godiya sai wani lokaci na shahau tahe in daji in wani abu ko shi tana nan gida ɗani eh, babu mai hawanta to wannan hudu shi kuma bihillaci shiga ban shiga ba mu haɗa abin wuri guda da haka aka babu rana da gilme-gilme ko ina baki na gida gona to takalmi daga na mota sai na kirgi kuma na kirgin ban son wani ado kurum dunke su da watas zallas ban son wani ado takalmi na mota ya isa kuma wando ɗumki na da kagga wanga sai guntun wando babu ruwana da wani dogon wando ko wata hulla ban sa hulla babu wani dai ka ado ba ta sha tsahin gari na ba ga jiki na matsayi hakimi shi wannan gari yalla ko ta matsala wadda kuke huskanta wadda yalla kuke son a magance muku ita wannan matsala to matsala ita ta dai ban san wata matsala wadda ga hitinan mu tsakanin mu wa mu wa mu ko a lahiya lumai ake zama eh, babu wani jayayya babu wani tsegumi lahiya lumai muke wa da kane muke ko an daga sallah daga daji kana sai kani lahiya lumai muke zaune babu wani adawa da wani babu lahiya lumai in biki na samu a taru in wani rashi na samu a taru lahiya lumai kuma haka nika fata ga rayuwa ta kullum a zamna lahiya kowa da kowa ba nan gari na ba ƙasar duka fata na da kowa a zamna lahiya. Ba ku da wata matsala ko ta ruwa ko ta hanya ko ta wani abu ba ku da duk wannan. To wannan ta ruwa wadda kacce kullum ga bakin mu muke ruwan su ɗaya abba ishe ba na kwarai masu daɗi. Awo amma an ce ana mana Hanya ko ga ta nan kowa ya ga wadda take. da mu abu ɗan taimakon zubi na ta kaso ba wani abu ba. Masu mu a nan muka zo karshen wannan shiri mai suna da ɗan gari daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanne jamhuriyar Nijar na gabatar muku. Nake fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu sake saduwa da alkhairi masala. To madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. Yan yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe. Haba yara to gara ku taka yara, kuma gara ku yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah rana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman Abo da ya hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.